This is the voice of America. The following program is in Hausa. To marhaba lale ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A Nijar ana kama ma gidajen rediyo da dama da suka hada da amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya. Sannan a sashen wato a duniyar gizo kuma muna a hausa.com da kuma sashen hausa.com. to jama'a barkan ku da wani ali musufan sakutu ne yanzu mata da malam ibrahim ka almasi garba muka sake dawa domin kama muku shirye-shiryen mu na dare bayan labaran duniya assalamu alaikum ya ku jama'an najeriya ahli sunna lidawat wal jihad yana tabbatar muku akan fara samu jituwa da gwamnatin najeriya to za ku ji wasu abubuwa guda takwas da kungiyar nan ta ce tana son ganin an yi a najeriya da kuma maganar tsaye da wuta da za ta yi sannan kuma za mu tuntuɓi masana game da kiran da tsohon shugaban ƙasa janar yakubu gabon ya yi na cewa ya kamata a rinka amfani da harshe ɗaya a najeriya a harkokin yau da kullum a maimakon turancin ingilishi wato abin da yake dinnan ko zamanin da ya yi mulki an gwada sannan zamanin shagari an koma godawa wato ana nan ana kokari to kuma kamar yadda muka ce da yake muna shirin yawa shirye-shirye mu kwaskwarima muna neman shawarwarinku da ra'ayoyinku kan shirye-shiryen da kuke so ku ji mun kirkiro ko ko mun gyara kuma kamar kullum yau za a kira mu ne a lambobin mu guda biyu biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar ɗaya da kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar takwas. To yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum ga labaran. 'Yan tawayen Siriya sun kwato maƙetara ta uku ta kan iyakar ƙasar Turkiyya bayan wani ƙazamin faɗa da dakarun gwamnati a daidai lokacin da yaƙe-yaƙe ke ƙara tsanani a biranen Aleppo da Damascus. wakiliyar muryar amurka elizabeth arot ta aiko da rahoto daga birnin damascus a babban birnin syria a yau dinnan laraba cewa bakin hayaki na ta tashi a wuraren da ake fafatawa da ke lungunan birnin a maketar tal abyab da ke kusa da turkiya yan tawaye sun yaga tutar siriya yayin da hukumomin turkiya suka rufe wurin don hana ɗimbin mutane afkawa cikin syria ta wurin wannan shine karo na farko da dakarun da ke gwagwarmaya wato takawar da shugaban siriya bashar al-assad suka yi kaca-kaca da tungar iyaka a lardin al-iraq wanda akasarin mutanen wurin magoya bayan gwamnati ne sosai ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai harkwata a birnin london ta ce ya zuwa yanzu dai an kashe kimanin mutane 32 a yau ɗinnan laraba a faɗin ƙasar ciki har da fararen kaya 27 banda mutane wajen 173 da aka kashe a jiya. To ƙasar Faransa tana shiri za ta rufe ma'aikatanta na jakadanci da kuma gine-ginen diflomasiyya ta da cibiyoyin al'adu da makarantu a ƙasashe akalla ashirin ranar juma'a nan mai zuwa a matsayin wani matakin rigakafi saboda wata mujallar barkwanci ta ƙasar da ta buga zanen barkwanci na batinci akan sayidina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ministan harkokin wajen kasar ya ce ana tsananta matakan tsaro a gine-ginen diflomasiyyar kasar a yadda jami'an gwamnati da shugabannin addinai suke kiran a kai zuciya nesa mujallatar mako-mako mai suna shali hebo ta buga zane iri na batinci a kan shi rasulullah a yau laraba ba da dai an kai wa ofisoshin mujallar da ke birnin paris hare-haren bam bayan da ta buga wani hoton barkwanci shi ma dai game da annan muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi a yau larba kuma firayim ministan faransa jean marc ayar ya ce ba za a amincewa masu bukatar gudanar da zanga-zanga ranar asabar a birnin paris na kyamar fit ɗin da aka yi a amurka ba halin da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce amurka tana daukar kwararan matakai na kare jami'anta na diplomasiya a yadda ake ci gaba da zanga-zangar nuna kin jinin ita amurka din to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc 'yan sandan afirka ta kudu sun jefa barkonon tsohuwa da harsasan roba da kuma gurnetin tsoratarwa don tarwatsa masu zanga-zanga daura da wata mahaƙar ma'adanai mallakar wasu hamshakun masu sarrafa karfin platinum tashin hankalin da aka yi yau laraba a rustenburg a harabar mahaƙar ma'adanai mallakar wani wato kamfanin 'yan ingila da amurka mai suna amplat ya janyo fargabar cewa har yanzu fa zanga-zanga a bangaren haƙar ma'adinai ba ta lafa ba yan sa'o'i kafin nan kamfanin haƙar ma'adanan platinum na lomin ya amince ya baiwa ma'aikatansa ƙarin albashi mai yawa bayan mummunar zanga-zanga ta tsawon sati biyu wadda a ciki har aka kashe mutane 45 mai magana da yawun 'yan sanda dennis adrio ya ce masu zanga-zangar na rustenburg sun taru ne ba bisa wato izini ba a kuma wurin da bai dace ba ya ce 'yan sanda sun ɗau matakin ne bayan da masu zanga-zangar suka yi biris da umarnin cewa su watse sashen haƙar ma'adanan afirka ta kudu shine mafi girma a nahiyar afirka domin muku labaran ne daga sashen hausa murya amurka a washington Ƙungiyar ahalin Suna Lida'awa Tuwal Jihad ta miƙa wa rundunar sojojin Najeriya wani faifai da ke ɗauke da wani saƙo da ke nuna cewa tana dab da tsagaita wuta a fafutukar da ake da ita a cikin Najeriya. Assalamu alaikum ya ku jama'an Najeriya. Ahalar Sunna Lida'awat wal Jihad yana tabbatar muku a kan fara samun jituwa da gwamnatin Najeriya. saboda haka nan da kwanaki kalilan za mu dakatar da wutanmu saboda haka ya ku 'yan uwanmu 'yan najeriya ku fara kamanta gaskiya da adalci da rike amana da cika alkawari da hakuri da son juna da zumunci da bin doka da umarni waɗannan abubuwa guda takwas su ne za su kawo zaman lafiya da ci gaba a nan kasanmu najeriya ma'asalama To da yake wannan sakon ya zo da suna da kuma lambar tarho mun gwada wannan lamba din. We're sorry. Your call did not go through. Will you please try your call again? call did not go through. Will you please try your call again? To madalla. To dai yake a yanzu kuma za mu koma kan har wato kan maganar harsuna bayan da tsohon shugaban Najeriya janar Yakubu Gawan ya yi kiran da a zaɓi ɗaya daga cikin harsunan Najeriya a rinka amfani da shi wajen cuɗanyar jama'a ta yau da kullum. Aliyu Musafan Sakkwato ya tuntuɓi shugaban sashen nazarin harsuna na jami'ar Usman dan hodiyo Dr. Ibrahim Makwashe don jin ra'ayinsa dangane da wannan batu sai ya ce. Eh, gaskiya na wato yana ɗaya daga cikin abubuwan da ka sa mutum ya yi bugun gaba wato ya yi tunƙafo da abu wato abin da yake nan ko zamanin da ya yi mulki an gwada sannan zamanin shagari an koma gwadawa wato ana nan ana kokari an yi aiki mai ɗimbin yawa daga center for language development hmm. sun yi ayyuka da dama a kan harsunan da iya sannan harsunan ga guda uku manyan da hausa da ibo da yoruba an yi aiki mai ɗimbin yawa wasu na ganin ɗaya daga cikin dalilan da ya sa mutane irin su gawan suke irin wannan kira shine domin a samu hanyar kawo haɗin kai tsakanin mutanen najeriya amma wasu na cewa kuma ba wai bambancin harshe ne matsalar mutanen najeriya kabilanci ne da kabila ta da kabila ka ba ma gani yadda ya kamata ba ma da fahimtar juna ba ma shiri da sauransu ashe ko da ana magana da harshe ɗaya wannan zai taimaka wajen kawo haɗin kai wallahi ba kasafai ba yana da taimakawa don kan kasashen larabawa harshen su guda addinin su guda al'adar su guda amma still haɗin kai ya zamanto aiki tsakanin an ba dalili na ba amma batun cewa ka raya harshenka wato abu na na gaskiya kuma bukata ta yi tana nan ko da yaushe. A kan kala wani matsala shine idan ka ce idan ka ce misali kana so ka zaɓi ɗaya daga cikin manyan harsunan guda uku ta yaya za ka zo ka yi eh, eh. aikin zaɓar wacce za ka zaɓa ta yaya za ka yanke hukuncin cewa ga wacce ya kamata mi wani mizani za ka yi amfani da shi wajen zaɓa gwamnati na da yanci amma abin da ni bisa ga waɗansu harsan da an gare mu na yanzu wato da ke za ka samu wato misali hausa ta yi nisa kwarai da gaske har abin ya zama to kamar turanci abin ya fita ya fita hannunta misali yau in america ta kirkiro wani abu suna samun mai suna kusan ba ba sai an shahara da hausawa ba in rasha ta kirkiro wani abu waɗanda a can rasha fashin hausa za ka ita suna kokarin su kirkiro mai suna wato irin waɗanda abubuwa hausa ita ma ta fita da hannun hausawa wato abuna na duniya duka saboda haka gwamnati za a bar wa aikin zabar harshen da ya kamata ko za a ɗauki ra'ayoyin jama'a ne ko ya za a yi wallahi to wannan kam wato abubuwan suna da ɗan wuya domin shugaban da zai zaka yake na ɗauki hausa din nan zaka iske zai zai yan kalubalance ƙalubalance shi domin ko da sunan university a lagos kaga abin da an kai Dr. Ibrahim Makoshi kenan tsohon shugaban sashen nazarin harsuna na Jami'ar Usman Danfodiyo a Sokoto. Tsomo ka tsotse gwa mu tso ka yi gunsa in ka tsaya tsab ka yi tsaika nisa saurin sa hausa mai ban haushi sassake sauyi an saka to kuna jin shirin-shirin sashen wasu na mura amurka a birnin washington dc da muke misalin karfe biyar saura minti goma sha bakwai na la'asariya kafin mu fara ɗaukar wayoyin ku ga mana irin shirin-shirin da kuke so ku ji muna kawo muku gajen kiɗi da waka sa amadu Bello. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To mun san cewa da yawan kusan dade suna saurin shirye-shiryen sashen Hausa na namura Amurka shekara da shekaru kun san kusan komai game da shirye-shiryen nan. Shi yasa muka ga cewa kamata mu yi escort kolima ga shirye-shiryen mu kawo su sababi amma kuma ya kamata kuma mu ji ta wurin ku kan abin da kuke so. To bari mu share fage a Ibadan dawa za mu bude shirin nan na yau. Suleiman Abubakar da Arewa, kuma ga madani ta Najeriya. Malam Abubakar baka kada dare me kake so mu yi ne game da shirye-shiryen nan? Ni eh, to ko shirye-shiryen kudin gaba ɗaya babu na yarwa gaba ɗaya na sa suna da suna da armashi ga kowane wajen ku. Wanda ina son a gaskiya a shirye ne na ba yin na shirin Shirin menene? Shirin ku na amfushin takardar ko kuma na kana son shi ko? kuma ta aka da ina sauraron shi saboda ni ina ina da ina da hada abubuwa na azmunta da ainihin armashi da abubuwa da yake na ganin sha'awa da ke yi da na jin man sha'awar shi. To mun gode Malam Abubakar bari mu je Nasarawa halo. Salamu alaikum. Alaikum salam wane ne? Malam Umar ne daga Kefi. Malam Umar barka da dare me za ka ce? A barkan da aiki Malam Ali. Yi min magana shirye-shiryen da kake so ka ji muna yi. lallai kan shirye ku dai ba wadda ba ma jin daɗi sai dai abin da muke so shine a kirkiro wani shiri wadda zai taimaka da samun zaman lafiya a ƙasar Najeriya. Wanda zai me? Wanda zai kara karfafa don da zaman lafiya a Najeriya. Aha, to. Eh, wadda zai ɗan mu'amala kamar kuma malaman addinan nan Mm. na musulunci da na kirista mm. na dan tattaunawa yadda za a ana fahimtar juna. Lallai alaikin alhamdulillah mun gode Allah a san mu an fara samun zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma ku na kasan rediyo na a wasu america mm. sun taimaka matuƙa ga wallahi sun cancanci yabo sun ba mu dama talaka iya magana da shugabansa sai yana kuma jinta to mun gode kwarai malam umar ka da yaba da ka yi to bari mu je adamawa halo assalamu alaikum wa alaikum salam wane ne daga adamawa mai magana alhaji an kano daga tungo local government adamawa su ce alhaji ya baka dare kai mai ra'ayinka game da abin da muke faɗa ra'ayina da ya mm, game da shirye-shiryen ku mu kan muna jin daɗi da game da dokta wannan yake mana na zan juma da safin nan eh, mutanen karkara in muna jin wallahi muna muna ɗauki kisawar sanadin yana mana amfani sosai to madalla na dokta ladan kenan kake magana eh, na dokta ladan ba mm, na lafiya uwar jiki kenan ba eh, haka dai kana jin ya kamata mu bar shi yadda yake ko akwai wani abu da kake so mu yi mashin yawan nan shirin ya kamata dai a basi kuma ya rinka nuna mana da yadda ake yana ce mu na je likitoci mu samu wani magunguna na mu mutanen karkara abin yana mana amfani sosai mun gode kwarai da gaske alhaji yaya to daga adamawa bari mu cilla zuwa baucin yakubu alo alo barka da yamma barka da dare wane ne ana magana da alhaji sani ya bar daga gwalalu gama local government bauchi state alhaji sani an ce ka gyara mana duk shirye-shiryen mu wanda za ka gyara mi kake so mu yi mai musu kuskure ma ka kara jin daɗin sauraron mu gaskiya mu ba mu da wani gyara gaskiya a yanayin yadda kuke gudanar da shirye-shiryen ku mu gaskiya koya kuka yi mu muna jin daɗin abin da amma don ku muke yi alhaji sani shi yasa muka ce bari mu nemi ra'ayoyinku ku ku gaya mana tunda wanda ake wa aiki ana so a tabbata yana gamshi kuma ana baka abinci ne kullum in ba yana baka abinci iri guda kullum ai wata rana zaka ce kai canja min ba ni dawa yau nake son ci ko baka yi <laughs> eh gaskiya kan haka ne amma mu gaskiya yadda kuke tafiyar da abin mu haka ma ya muna to mun gode kwarai alhaji sani to bari mu je yobe alo Assalamu alaikum. Alaika salam wane ne daga Yobe? Mai magana Tijjani Malam Biri daga karamar hukumar karsa ta jihar To Malam Tijjani barka da dare to kai me kake so ka ga ana sawa ko ana ya kamata a gyara shi a shirye-shiryen sashen wasu na mura Amurka? Wato shawarar da so suna bayar. Biyoye hmm. ta kiro wani wani shiri na a yadda za a yi wa matasa shawara da wasu abubuwan da yake tafiya shi ne nake tunani kamar me yake so a ce matasa kamar ya kamar abu ya shafi matasa eh kamar irin yanayin sana'a ko shanin zaman lafiya da irin wannan abubuwa ya kamata a faɗakar da matasa wato a ce matasa kawai ake aunawa kenan ko eh ya kamata matasa su ne ginshiƙin a ah, ci gaban su to to mun gode kwarai da gaske malam tijani to bari mu je gumel hello salamu alaikum alaikum salam wani ne ana magana da dr hele daga garin gumel to dr hele barka da dare yawwa aiki alhamdulillah me kake so mu yi ka ji ƙara jin daɗin sauran sashen hausa murya muka ne dr hele a gaskiya ni a ra'ayina duk yadda kuke tsara hire-hiren yayi inda mu dai yanzu duk shekarun nan da aka yi dr hele muna siyar da muke yanzu hakan kake so mu kyale ah. su eh gaskiya <laughs> kan abin da muke bukata sai me ina jin kace sai me abin da muke bukata shirye-shiryen ya kasance kuna sadar da shi yadda za a yi shi gabanin kasar mu su ma suke sanin irin abubuwan da yake ai suna muna sa ran cewa yadda kake sauraro su ma suna ji kuma ka san mu ba za mu iya zuwa mu tilasta musu sauraro ba za mu sa da da fata cewa kowa yana jin mu abin da muke so mu yi mu yi shirye-shiryen da zai ɗauki eh. hankalin da mai ji da wanda ake yi kansa da wanda ake yi domin sa ta yadda abin zai yi amfani eh, to to alhamdulillah gaskiya dai ni a na wannan shirye-shiryen da sun yi to mun gode dr helen mun gode kwarai da gaske to bari mu koma kaduna halo halo assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wane ne yayi ali abdullahi musa sogidi ne wanda yake nan baballe na abba plaza a kasuwan barkin kaduna nigeria malam abdullahi in kowa bai ce mu gyara wani abu cikin shirin nan in baka ce mu gyara wani abu ba yau za mu bata da kai me za mu gyara <laughs> yayi ali ni ina da magana guda uku ne to yi sauri na farko yayi ali akan maganan wato lokaci da ake ba mu tayi kaɗan a wani shiri yana da kyau a ba mu cikakken lokaci to ai ka san minti talatin muke da shi duka duka mala audu yawan mutanen da suke sauraron wannan shiri na VOA eh, eh. sannan kuma maganan shiri da wani lokaci na addini eh. tabbas yana da kyau a ware lokaci kamar mai wanda za a ringa gudanar da shirin addinin musulunci da mm. shirin addinin kirista sannan kuma magana na uku mm. yana da kyau a haɗa wani program wanda zai haɗa kan al'umman kasashen duniya wanda zai ringa wayar man da kai akan zaman lafiya inda za mu kara son junan mu a tsakaninmu. Ya wato abubuwan da nake so. Yawwa. Ya Mustapha. Ina ma fatan alkhairi da wannan dama. To mun gode ma da Abdullahi ka gama lafiya kenan yanzu tun ka ce a gyara. To bari mu je Ikiti. Alo. Hello, assalamu alaikum. Barka da yi. Barka da yi wane ne? ba Bala Abdullahi daga Ikiti. To malam mu je mu yi ra'ayinka kan abin da muke so mu mi kake so ka ga mun yi? Eh, ra'ayina a kan shirin da muke da kai gaba ɗayan su ba wanda ba ma wanda ba ma jin daɗin sa mm. sai kuma ra'ayina shi sha ina jin wannan ta nan bala ba ta so in ji ra'ayinka don ta tsinke To jama'a kuna jin sashen Hausa da shirye-shiryen shi ne na murya Amurka na Washington DC muna ɗaukar ra'ayoyinku akan shirye-shiryenmu da muke son mu yi wa gyaran fuska in eh, Allah ya mu iko kuma shi yasa muke so mu ji ra'ayoyinku. Tun da kita ta ki bari mu gwada kwanta gora. Alo? Eh Yakubu ne daga gora Gwanga Nadima. Malam Yakubu me kake so ka ga mun yi wanda zai karasa sa ka ba za ka bari shirye-shiryen mu su wuce ka ba. Yawa hilanta wanda ake yi na tsaka mai wuya. Na'am? Eh, hilin da ake na tsaka mai wuya. Na'am. Ya wato lokacin lokacin da nake sa ɗan kara saboda lokacin yakan ɗan yi kaɗan. To, eh, abu ya ci gida kenan. to zan kai musu ka eh, malam Yaku, mun gode kwarai da gaske to jama'a da haka muka zo karshen shirin da za mu dauka yau amma za mu samu dama mu zo mu ci gaba da sauraron ku mun gode yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Lokaci zuwa lokaci ƙasar Amurka na fitar da sunayen wasu mutane masu mahimmanci a ayyukan ƙungiyar 'yan ta'adda. yawancinsu manyan shugabanni ne ko masu ba da taimako na kuɗi ga ƙungiyar ta ta'addanci. A cikin kowane hali, sun ɗau aniya ko kuma ana ganin suna da niyyar aikata ta'addanci. yan ha aka fitar da sunan wani, gwamnatin Amurka takan sanya shi a cikin jerin sunayen 'yan ta'adda. Duk wasu ƙaddarorinsa da Amurka take iya iko a kai za a sanya musu takunkumi. kuma a rufe shi daga duk wata harkar kuɗaɗe da ta shafi ƙasashen duniya. Da haka ne Amurka za ta kawo cikas ga duk wasu hanyoyin samun taimako na kuɗi ga 'yan ta'adda da ƙungiyoyinsu. mali wato ma'aikatar harkokin kuɗi ta Amurka ta saka sunayen shugabanni guda takwas daga ƙungiyar Lashkar etayiba ko LET a takaice, cikin wannan jeri na 'yan ta'adda. Ƙungiyar Laj, ƙungiyar 'yan ta'addar da mazauninta ke Pakistan, tana da dangantaka da Taliban, ƙungiyar 'yan haƙani Taliban da kuma Al-Qaeda. Sajid Mir shine babban kwamanda mai kula da ayyukan ƙungiyar ta Talat a cikin ƙasashen waje. wanda ya shirya ya kuma jagoranci har-haren ta'addanci masu yawa a madadin ƙungiyar. Abdullah Mujahid yana aiki a matsayin babban kwamandan sojojin sa-kai na kungiyar Talad a Afghanistan. Ahmad Yakub shine shugaban ayyukan sojan ruwa na kungiyar Talad. Ya yi aiki a matsayin babban akanta na ayyukan da kungiyar ke gudanarwa, kuma shine mai ɗaukan nauyin ba da kuɗaɗe don ayyukan kungiyar Talat da ake yi a wajen Pakistan. Hafiz Khalid Walid, babban jami'in kungiyar, a lardin Punjab na Pakistan. Shine shugaban cibiyar harkokin siyasa ta LED. Ƙari Muhammad Yakub Sheikh ya taɓa shugabancin sassan tara kuɗaɗe da ƙungiyoyin da ake fakewa da su wajen ɗaukar sababbin mambobi. A yanzu yana aiki da masu ba da taimako daga ƙasashen ƙetare. Amir Hamza, ɗan kwamitin gudanarwa na ƙungiyar, shi yake kula da dangantakar ƙungiyar da wasu ƙungiyoyin shine kuma yake wallafa ayyukan farfaganda a madadin ƙungiyar. Duk da cewa yana gabatar da kansa a matsayin masani mai zaman kanshi a kan batutuwan da suka shafi sojan gani kasheni, Abdullah Mantanzir ne kakakin ƙungiyar ta LED ga kafofin watsa labarai na ƙasa da ƙasa kuma daraktan wata cibiyar yada labarai da bincike mai alaƙa da ƙungiyar ta LED. Talha Sayed yana shugabancin majalisar malamai ta ƙungiyar. Yana amfani da wannan mukamin wajen samo gine-gine a madadin ƙungiyar. Yana kuma da hannu a ayyukan cusa a aƙida da farfaganda na ƙungiyar. Wannan shine mataki mafi girma da ma'aikatar harkokin kuɗi ta Amurka ta taɓa ɗauka kan wannan ƙungiya da kuma mutanen da ke da hannu a kowane ɓangare na ayyukanta ya zuwa yanzu. in ji karamin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da ayyukan leƙen asiri kan 'yan ta'addanci da hada-hadar kuɗaɗe david s cohen farauta hanyoyin da ƙungiyar led ke samun kuɗaɗen gudanarwa abu ne mai mahimmanci tunda gudunmuwar da led ke samu a pakistan ita ce babbar hanyar samun kuɗaɗen da take amfani da su wajen ayyukan tsageranci. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da to ga labarin matakaici. 'Yan tawayen Siriya sun kwato maketara ta uku a kan iyakar ƙasar Turkiyya bayan wani ƙazamin faɗa da dakarun gwamnati a daidai lokacin da yaƙe-yaƙe ke ƙara tsanani a biranen Aleppo da Damascus. Ƙasar Faransa na shirin rufe ofishin jakadancinta da gine-ginen diflomasiyya da kuma cibiyoyin al'adu da makarantu a ƙasashe ashirin a ranar Juma'a a matsayin wani rigakafi saboda wata mujallar barkwanci ta ƙasar ta buga wani zanen barkwanci kan Annabi Muhammad. sallallahu alaihi wasallam to a gaishe kamalan ibrahim jama'a abin da ya sauka a shirye-shiryen mu na dare kenan sai gobe da safe Allah ya kai mu karfe 6 da karfe 8 na safe muna fata bullo muku kafin mu tafi a yi mana mutuwa don haka zamu yi ta'aziyya ga wakilin mu Ladan Ibrahim Ayawa kan rusuwa kakarsa Hajiya aisha Aishatu Abdullahi da aka fi sani da suna mai sabo wacce Allah ya wa rasuwa jiya kwanta gore tana da shekaru fiye da 100 a duniyar nan yanzu a madadin dukkan mu musamman shi Ibrahim Garba da Julia Leather Creation da Bello Galadanci da ya dawaya da injiniyan mutum ali musufin sakwata ne a washington thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.